Ƙungiyoyin mata a jihar Filato sun bi sahun sauran matan Najeriya wajen isar da saƙonsu wa gwamnati na ta yi dukkan mai yiwuwa wajen ganin an saki 'yan matan nan da aka sace a makarantar sakandare a garin Chibok da ke jihar Borno da ma daƙile matsalolin tsaro a Najeriya. Irin kuka kenan da matan da suka hada da Krista da Musulmi daga ƙabilu daban-daban suka rika yi a fadan gwamnatin jihar Plateau. Matan da suka sanya baƙaƙen sutura suna ɗauke da sakonni da suka haɗa da a dawo mana da 'yan matan Chibok, a tsare mana kan iyaka. Gwamnatin Najeriya ki haɗa hannu da gwamnatocin Chadi, Nijar da Kamaru, a hukunta masu aikata ta'addanci da dai sauransu. Madam Esther Ibanga ita ce jagoran matan. A mun gyama gwamnati yakin da ake da muke ganin a Najeriya yanzu mata sun zama gidajen yaki domin ko a kowane addini kuma a kowane international law nin yaki bai kamata ana taba mata ba shi yasa mun ce gwamnati ta tashi da ƙarfi tsakaninta da Allah ta tabbatar wai mata da 'yan mata ba a taba su shi wannan tsaron ko ina ne yake a Najeriya ba wurin da za ka je kai yi bacci da zuciyanka a kwance kin tuna fa eh, shekarun bayan da mun samu damuwa sosai a plateau mu mata mun daga muryar mu mun ce damuwan da yake damu mu a plato fa ba na plato kadai ba na Najeriya ne lokacin fa mun yi wannan damuwan din damuwan kowanne Najeriya ne ba gwamnati kadai ba kin ga ya kamata mu taimaka ma sojoji idan akwai information in kana nan a angwa ka gan ba ko ai dole zaka san ba bakwai bayan kun tashi daga nan sai me kuma mun riga mun tattauna tsakanin mu mata mun ce za mu ba su lokaci idan dai ba mu gan ainihin abun da ya fito a kan kukanmu din nan ba yau za mu da mun dawo kuma za mu zona musu a bakin kofa ba za mu je ko ina ba sai an fitar mana da yaranmu. Hajiya Khadija Gambo Hawaja ita ce ta wakilci mata musulmi a wurin gangamin. Gwamnati take da haƙƙi ta kare 'yan ƙasa. To mun zo ne mu gaya gwamnati ta farka ta tashi domin wannan yaƙi gaba ɗaya yaƙi ne dukkan mu ake ba wani maganar musulmi ba kirista kuma mu a shirye muke mu ma akan 'yan ƙasa domin mun san gwamnati ba ta iya yi ta kaɗai ba. dole ne mu ma mu taimaka wa gwamnati mu yaƙi wannan abu amma musamman mu yanzu matan musulmi da mun fito mun fito ne don mu gaya duniya wannan mutum ba addinin mu yake faɗa ba shi shekau da maganar da yake wannan ba addinin mu bane ba addinin musulunci bane wannan ya saba wa koyarwa ta alqur'ani ya saba wa koyarwa ta manzon Allah in fact wannan magana da shekaru cin mutunci ne ga annabinmu saboda haka ya ce wai haka addini ya ce ayi ya jihadi yayi kuma matan da ya iba za a sai da su domin jizya musulunci so wannan magana zagi ne ga alkur'ani zagi ne ga manzonmu dole musulmi mu fito mu ce wannan ba addinin mu bane ba koyarwar manzon bane in musulmi ne shi na ce in musulmi ne in musulmi ne ma shi to ba musulunci bane bai karanta bai koma ya karanta wannan yaƙi da yake yi da shi da yan uwansa yaƙi ne yake da Allah domin ya ɗauko wasu mutane ya sa su cikin rikici saboda haka Allah ya san shi kuma Allah baya bacci kuma muna kiran gwamnati ba za mu bata ita ma ta yi bacci ba mun dinga damun su kenan menene shekau din nan yake yi waye mutanen da suke tada shi a ina ake samun kuɗaɗen da ake samu a ina yake ɓoye wayannan mutane amma wannan ba musulunci bane ba musulmi bane kuma a shirye muke mu ma mu taya duk wanda zai faɗa da wannan a kamo wane ne wani munafikin ne da masu basu kuɗi da masu taimaka musu da ko menene sai ta gaya mana wane ne boko haram a ina suke kuɗaɗe har tanka yakin da yake hawa a ina ya same ta kayan sojin da yake sawa a ina ya same ta gwamnan jihar plato jonajan wanda mataimakinsa ignatius longjan ya wakilta ya yaba wa matan kan yadda suka nuna juyayinsu ya kuma ce gwamnati da jami'an tsaro suna kan kokari wajen dawo da 'yan matan and so the government is really doing its best and the entire security will remain to be very very appreciative matan sun kuma yi addu'o'i don zaman lafiya a najeriya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.